dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki magajin halittar mu mallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya ya ma ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ad al bahiyya fil masail fiqhiyya wallafar al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama karatun da ke gudana a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi na abbas rahama kwatas unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi yau wuni na goma sha bakwai a cikin watan safar hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas daidai da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ishirin da shida ƙirgin miladiyya wannan kuma shine darasinmu na saba'in da hudu a cikin jerin darasin da muke gabatarwa cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa duk abin da zamu yi domin sa Allah ya fahimtar da mu addinin sa ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta zamu mu tashi kitabul at'ima kitab al-at'ima kundi da zai magana akan cimaka a nan cimaka malam yana nufin iso wal'u nama da yanke-yanke shi yake nufi da at'ima ana ba yana nufin abinci kamar tuwo ko shinkafa kowa ke ba irin wayannan yake magana ba yana nuna abubuwan da suke dabbobi waɗanda ake ci da waɗanda ba a ci me ya halatta a ci na dabba me ya bai halatta a ci ban sani bai karatun kuna ji? shama ana ji? to ai kai mai ma ta kake jin da kana kusa eh a ah. a ah, karatunmu na wancan satin mun ce ba zai yiwu mutum ya san dukkan abin da ya halatta da dukkan abin da ya haramta a cikin wannan a iya wannan littafin ba zai yiwu saboda masailin suna da yawa dama malamin nan littafin kulasa da yake ba ka tafi manya-manyan masail manya-manyan matsaloli ru'usul akhlaq waɗanda su ne manya-manya amma suna da rasa da yawa ɗan ƙanana ƙanana ƙanana ba zai yi kawo cikin wannan littafin ba a taƙaice ke kawo su tafsila sai ga koma cikin almutawwalat littafin fikihu masu masu manya-manyan littafai na fito a can za ka ganin tafsila ne a rubutar da maka amma nan malam ya kawo abubuwa ne a dunkule wanda zai mai da kai zuwa ga asali sai ga baka tushen kama dai inda ka ji tushe ya akwai rasa to rasa ba za su bada cikin wannan kankanin littafin ba insha Allah za mu karanta abin da malam ya rubuta wurin da muka ga cewa akwai bukatar mu dan yi taliki to sai bi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala na kitabul aqima وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه الاصل في كل شيء العلم ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله وما سكت عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب العظيم وكل ذي ناد من السباع وكل ذي مسلم من الطير والحمر الجنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلام والحر وما كان مستقبلا وما عدا ذلك فهو حلال آه. a gabar farko malam yace al-aslu fi kulli shay'in al asali akan komai halal ne komai asalin sa halal nan malam yana nufin wato gamamman asali na dukkan abubuwa halal ne amma idan malamai sun zo keɓance maganar nama da dabbobi yawanci abinda suke cewa asali a cikinsu haramci الإمام السعيدي رحمه الله cikin manzumarsa ta alƙawarin fiqhiyya yace wal aslu fil abda'i wal luhumi tahrimuha hatta yaji akil yace wal aslu asali fil abda'i cikin al'auran mata wal luhumi da nama jam'u lahmin nama a hausa yana da jam'i da larabci ce a ce nama da yawa a hausan an ce nama mai ake cewa jami'i jami'in sa nama ne ko yayi to yace wal aslu fil abda'i wal luhum da nama tahrimuha haramtun su hatta yaji al hillu sai halatti yazo kenan anan in ka gana nama a daji kawai ka ga wata cinya <laughs> kana tafiya a cikin daji a matsayinka na matafi wannan cinyar ba san ta ba ta rago ne ko ta eh ko ta zaki ne ta zakin dawa ne ko zakin gida ta damisa ne ko ta kura ba ka sani ba ko ta rago al'asulu fiya a tarihi asali ne haramci har sai in ka samu dalilin da ya halatta suka ce wannan shi ne asali akan nama amma ba shi ne asali akan dabbobi ba shi yasa da malam ya ta'a faɗa bi da ya tashi faɗa bai ce dabbobi ba sai ya ce al'asulu fil fil abda'i wal luhum jam'u lahm shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka aika karanka da ka ilmantar da shi ilimin farauta ka ammuci sunan Allah kake kamo amma da kaje sai ka same su su bi karnuka akan wannan barewar ko akan wannan gadar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to karka ce dan karanka ne ka ambaci sunan Allah da zaka tura shi dan haka yankan sa yankan malamin kare ne ana ci amma wancan yanzu baka sani ba an ambaci Allah akan sa ko ba ambaci Allah akan sa karka ce kun fahimta ko ya ce in ka aika kare ya kamo maka da ya kamo sai ya ɗauka sai kawo to ka ci amma da ya kama sai ya ci kafin ka riske shi sai ka samu ya ci wani bangare ya bar wani rage rage ya ce to karkashi don ba yanzu ba farautar kai je ba farautar waye zai farautar kansa yanzu suka ce saboda shi ana ginawa ne akan taka tsantsan abinda ya shafi mace na nama ana gina shi akan taka tsantsan sai sa alimamu sai ya hada da al'abba zama abubuwan wato mata in kana auren hasana kasan gusa ta zo kuma dukkan wasu daya ba ka zanen da su sosai wayar ka ta mutu za ka dawo sai ka zo ka sami su a ɗaki da daddare kana so ka kwanci iyalinka amma ka je ka gane zai ce wacce haka na wacce ce husaina yanzu yannan matan a wannan lokacin duk haramun mai kukula kun bai kuwa haramun ne duka saboda ba ka ware wacce ce hasana wacce ce husaina ɗaya ta halatta ɗaya kuma ta halatta ba to bai halatta ka kusance ta ba ka kusance ɗaya ba saboda ba za ka ware ba saboda ana ginawa ne akan takakansa malamai suna cewa asali akan abubuwa gaba ɗaya ne an dunkule su shine alhillu Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ne ya halatta muku abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya shi ya halicci khalaqa lakum ya halitta muku mafi arzi abin da ke bayan ƙasa tunda an halitta don ku ne kenan an halitta muku haka nan hadisi cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama sallam yace inna min aqdamil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi mafiya girman laifin musulmai wanda ya tambayi wani abu wanda da ba a haramta shi ba amma sababin tambayarsa shi aka haramta da abin ba a haramta ba amma yanzu sai tambayar su jirisa aka haramta kenan asali duk abin da shari'a ta yi shuru ba ta ce komai a kai ba ku ci gaba da cin kayan ku kawai kar ku je ku jawo 'yan lokutar masifa wa kanku ba ruwanka da neman dalilin da ya halatta maka cin damaki sun da dai baka taba ji an cin damaki haramun ba ne, cin alale haramun ba me hada ka da zuwa kana bincike ba ruwanka al'aslu abin da ka samu ana ci ba wanda yake komai ci gaba da ci sai lokacin da ka ji dalili ya ce maka to an ce fa kaza haramun ne to sai ka ji bincika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yayi shiru akan wasu abu wa sakata an ashiya rahmatan lakum fala tamasu anha an yi shiru akan wasu abubuwa dan tausayi gare ku kar ku je kuna ta bincike wallahi wani ajin abin nan wai inda abin da ake cewa ne zakara a wajen tone-tone har sai je tono kadda za ta yanka shi sai je tono kar yanka shi ba shi ne azai a aikin hajji ba wani mutum ya zo yana tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah kataba alaikum al-hajj fa hujju Allah ya wajabta muku aikin hajji ku tabbata ku je ka aikin hajji wani mutum ya ce a fi kulli amin ya rasulullah ya ma aikin Allah duk shekara ne za mu je hajji annabi ya shiru ya sake cewa Allah ya wajabta muku aikin haji ku je aikin haji bai amsa masa ba wannan mutum ya sake tambaya ya ma aikin Allah duk shekara ne annabi bai kula shi ya sake yin na uku ya ce Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji wannan mutum bai haƙura ba ya sake cewa ma aikin Allah a fi kulli ami duk shekara ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce la ya ce ba abadin shekara ba law qultu na'am la wajabat da na ce eh da shikenan ya wajaba kullum duk shekara sai ka je aikin hajji wala mastata'tum annabi ce ko ba za ku iya ba da haka shi ne ba Allah ta faru an ashiya in tubda lakum tasu'ukum malam yace wala wala yahrubu illa ma harrama Allah ma harrama Allah ta'ala wa rasuluhu ba abin da yake haramta sai abin da Allah da manzan Allah suka haramta haramun shine abin da Allah ya haramta ko manzan Allah ya haramta wa ma sakata anhu fa huwa ma'fuhun abin da suka yi shiru a kansa to an yi afuwa ne abin da suka yi shiru a kansa ba su ce ba to sun yi afuwa ne ka ja bakin ka kai maka shiru an fahimta kenan ba wanda yake ilimin halattawa ko haramtawa sai wa sai Allah subhanahu wataala in ka ji malamai suna ta sabani akan kaza halal ne ko kaza haramun ne malamai na kwarai ba san zuciya bane dalilai ne suka ci musu karo shi wancan yana ganin halin ne saboda dalili kaza shi kuma yana ganin haramun ne saboda dalili kaza kar ka rinka yanke wata mutane hukunci kana cewa na son zuciya yayi kar ka rinka haka ka bi ka je ka gani tukun menene dalilin da yasa su wa'ancan malaman suka ce kaza ko da za ka samu cewa ba ka gamsu da hujjojinsu ba amma dai za ka gane cewa ba haka kawai suka faɗa ba akwai hujja da Allah hujjan ne a wajen ka garin mai rauni shi ko hujja ba ta gamsar da kai duk sabanin da yake faruwa akan al-mazahibul arba'a kan wannan ne mazhabobin nan guda hudu duk sabani na fiqh da zaka ji na akan irin wannan ne sabani ne dalilai da fahimtar su cikin dalilai na al al-qur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ko a cikin rayuwa zaka ga cewa kai da abokin da kai da ɗayan dan uwanka sai ga kun fahimci kaza wannan yace ni kaza na fahimta a cikin abu wannan yace kaza na fahimta wani zai zo ya magana shi dai anan amma sai a samu fahimta goma to haka maganar Allah da maganar manzon Allah take akan aya daya sai ka ga fahimta goma akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya sai ka fahimta goma wanda yace kaza ake nufi wanda yace kaza ake ko ko alƙanin da Allah fahimta su kenan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wa a sahabbansa la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza an gama yakin uhud an jikkata amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sahabbai kada ɗayanku ya tura wasu mutane zuwa banu quraiza da suka warware alƙawari. afwan ba yakin uhud ba ghazwatul ahzab banu da sun warware alƙawarin su da suke da annabi alaihi salatu sun goyi bayan rundunar da suka zo kan manzon Allah alaihi salatu wasallam saboda a ganin su za a yi nasara akan manzon Allah dan haka dama ta samu sai suka hada kai da waɗancan da suka zo alhali suna da alkawari da annabi alaihi salatu wasallam na taimakon juna da zama lafiya to bayan an gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari mala'ika jibrilu yace yaya ne ne kam ko ka kukunce damara mala'iku ba su kunta da mara ba ta yanta bani ƙwarai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wani da wani da wani a ciki kada ɗayan ku yadda ya sallar la'asar sai an je bani ƙwarai ba an kama hanya ana tafiya kuma sai la'asar sai sai wasu suka ce ba tsaya mu yi sallah wasu suka ce kai bayan annabi ya ce kar mu yadda mu yi sallah sai mun isa bani ƙwarai sai waɗannan na farkon suka ce ba fa cewa yake karin yadda mai sallah ko lokacin sallah ba ai sallah ba abin wasa bane inna salata kana lil mu'minina kitabun mawquta abinda annabi yake mai sauri mu je in zai yiwu a ce la'asar ta mana a can amma ba yana nufin inda asar ta karmi ba waɗancan suka ce sam abinda yake nufi kenan karmi sallah sai mun je can su kuma suka ce a ba haka annabi yake nufi ba yanzu da Allah a ciki akwai wanda ya bi son rai babu duka da suka zo manzan Allah bai zargi kowa da laifi ba fa yahrumu ma fil kitab al aziz malan yace abin da yake cikin littafin Allah ga garabadau alqur'ani kenan fa yahrumu sai ya haramta ma'ana abin da Allah ya haramta a cikin littafinsa sai ya haramta duk abin da Allah ce haramun ne a cikin alkur'ani to haramun ne قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله إن ذا أتشم ونن آية أن هرم هرم ذا أبوه قده الله يتي كغير مسلم la ajibu fi ma uqi ilayya muharraman ala ta'im yat'abuhu ni ban samu wani abu cikin abin da aka mun wahayi na abincin mai ci da aka haramta ba sai waɗannan abubuwa illa an mai tattal sai dai an mushe kaga wannan nassin aya ta samu ta mushe aw daman masuhan ko jini mai kwalala mai zuba an ce mai kula ne mai zuba ne mai kwalala saboda kaucewa ragowa na jini da zai iya samuwa a cikin nama Da yanzu idan ka zo aka yanka maka rago aka sanya shi a tukunya ina ce da ya kuka sai go da shan romo to yanzu aka baka alkur'ani ke ba baka qur'ani ba haka kawai aka ce ka rantsa da Allah yanzu a cikin wannan naman da wannan roman ba sauran jini za ka yi rantsewa duk wanke wanda aka yi za ka rantse? a za akwai rabuwan dan jini jini to ba shi ake magana ba akwai kuma sandararren jini kamar mai hanta da saifa asalinsu jini ne su ma to an haramta jini da yake zuba baya halatta irin yadda wasu suke yi akwai da ba yau suna yin haka jini da aka yanka dabba za a kwasa na jinin aji a barar insha Allah gwada aw lahma khinzirin ko naman alade nawa kenan sai ce aw fisqan uhilla li da shi ne hulu ko abin da aka kira sunan wani Allah lokacin da za a yanka shi ke aka kira sunan wani Allah da za a yanka shi waɗannan kaga haramun ne haka nan faɗin sa hurrimat alaikum almaytat waddam wa lahmul khinzir wa ma'uhilla, uhilla li ghayri allahi kaga guda hudu nan sun zaki zuwa wal da dabbar da aka shaƙe ta bayan ka ta aka yi a shaƙe ta aka yi sai da ta mutu wannan mushi ce walmanquza ko wanda aka kwade ta da abun bugu aka buge ta da sanda ko kere Walmutaraddiya, ko wanda ta gangaro daga sama ta faɗo ta mutu وما أكل السبع والنضيحة da wanda wata ta soke ta wata dabba ta soki wata ta mutu kuma akala sabu'u da abinda zakoki suka ci zakoki sun ci sun bar wata wani guntun nama kaje ka samu haramun mushe sai Allah ce illa ma kai to, sai abinda kuka yanka shi kansa malamai sai suka yi sabani akan nan wannan wani istisna'i ne istisna'in nan munqati'i ne ko muttasil idan an ce muttasil ne ana nufin wato sai abin da kuka yanka daga cikin waɗannan dabbobin da aka kirga kuka same su da sauran rayuwarsu kuka yanka su kun fahimta istisna'i kenan me muttasil shi istisna'i muttasili yana komawa zuwa ga cikin abin da aka shiro din ne an fahimta ko wanda aka shaƙe ta sai kuka same ta kuka yanka kafin ta mutu ka munkhaniqa nan ko wanda aka buge ta da da abun bugu ta mutu ba sai kuka samu ka yanka ta ko wanda aka soke ta ko wanda ta fado ko wanda zakoki suka ci duk da su mutu ba sai ka same su kuka yanka sai ta ce wannan sana'i ne muttasil da aka suka halatta dabbar da take gargara amma aka yanka ta kafin ta sai suka ce halal ne wasu daga cikin malamai suka ce wannan istisna'i ne munqati illa ma zakaitum sai dai wasu dabbobin daban da ba waɗannan da kuka yanka su sai ku ci to su waɗannan malama a wajensu in dabba ta kai gargara wanda inda za a kyale ta ba za ta rayu ba to ba a ci ko an yanka yana daga cikin abin da nake mamaki wannan mas'alar ce shahararriya a mazhabar malikiya amma ina ga da yake mutum da tsauri ne ko tunanta ba a yi ba aiki da ita ko ba haka bane kowa in ya ga akuyar sa za ta mutu mota an ta buge maka akuya sauri kake kace mazauka an gane ko wa ma zubiha ala musu ta abin da aka yanka gumaka kaga wannan nasosi na alkur'ani sun haramta waɗannan dabbobi to sai malam yace shine yace fa yahrumu ma fil al aziz iya wannan abin da aka samu nassi kenan kai tsiye da ayyanawa a cikin alkur'ani to amma akwai wani abin da shi ba ayyanan ne bane a cikin alkur'ani amma sifarsa ta zo a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث daga cikin sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi halatta da da da tsarkakan abubuwa kuma ya haramta miyagu muna alkhaba'i zama wa khabith to sai malamai suka tafi akan cewa to duk khaba'i haramun ne to amma sai ana sabani akan khaba'i wannan yace kaza khabis ne wannan yace ba khabis bane kun fahimta kuwa yace wannan mummuna ne kazanta ce wannan yace ba kazanta ba wannan yace maka maciji yana cikin alkhaba'id haramun ne cin maciji wani zai ce maka ai maciji ba khabith ba baya cikin khaba'id kaga nassin alqur'ani ne amma tunda lafazi ne am na sunan wasu dangin abubuwa ko ba a yanannu ba to yanzu lalame kowane malamin ne dan kai gurgurdan fahimtar sai gano me kabi ce wannan kabi wannan ba kabi sai ga ana sabani akan wasu irin su bushiya irin su maciji sai a rika sabani shi khabith ne ko ba khabith ne ba alaihim da khabaith wasu suka ce ka'idar za a koma ne tun da Alƙur'ani ba larabar littafi ne da larabci ya sauka a koma ma ta stakdufu hul'ar Abin da larabawa suka gan shi mummuna ƙazanta a wajen larabawa to shi ne ƙazanta duk wanda larabawa ba sa ganinsa ƙazanta to ba ƙazanta ba ne suka ce kuma larabawan lokacin da suke kan daidaitattun yanayi suna kan daidaitattun yanayi ta za mu je fita hayyacinsa akwai wani ce in yi ta matsa wa mutum ai ko nusa gudu ce wani malami ya taɓa faɗa Allah ya ji kansu zarama a saudi arabia yake malamin ina karantawa cikin tarihin sai ce wata rana saboda neman ilimi yake na magana neman ilimi irin gwagwarmaya da suka yi ya ce wallahi wata ran yunwa da ta dame shi rasa yadda zai takalminsa na fata ne ya ce wallahi shi ya fara da kai da laushi fata ta takalmi ita raka, kai da kai laushi ya samu je samu ya ci to shi yasa sai malaman suke cewa suna cikin madaidaitan yanayi ba lokacin da suke cikin mai ba musibar yunwa ba an yi shekarar da na aisha radiyallahu anha ta ce mutum yakan koma ƙashin da ya ce jefar ya sake nemo shi bayan ya jefar da shi bakashin ya sake nemowa ya sake ko zai samu wani dan malaka a jike gurgura a shekarar ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta ajiye naman layya fauka salafati ayyami فنهى عليه الصلاة والسلام عن ادخال القوم العضاهي فوق ثلاثة أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يهانا أجي نام اللياء وشكونا saboda yunwa da aka shiga a madina to suka ce larabawan suna cikin madaidaicin manayi duk abin da suke ganin sa kazanta ne to ba za a ci ba wasu suka ce al'ada to urf ake komawa al'adar mutane da urfin mutane to in kaga da yawa daga cikin malamai suna sabani akan wani abu zaka samu yana da asali da wannan magana ne shin wannan abin yana cikin akaba'is ko ba a ciki sai malam ya ce wa kulli zina bi min as da kuma duk abin da yake da fika min as-siba'i cikin zakoki masu farauta saboda ingantaccen hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an kulli zina bi min as-siba' wa kulli bi mikhlab min at annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan wata dabba daga cikin masu farauta wadda take da fika annab haƙoran da suke gaba ko in ce baya da ruba'iyya a cikin haƙora akwai sanaya sune guda biyu na tsakiya sama da ƙasa a sanayar uliya da a sanayar sufla sai kuma arruba'iyya hudu ta dama hudu ta hagun daga nan kuma sai a samu anna wato in ka kirga hakori biyu hudu nawa kenan shida ko to daga na bakwai wanda da su ne dabbobin suke kama abin nan wuri ne mai ƙarfi in an kama abu da shi an gane ku daga shi sai annajira haƙura a wajen larabawa saboda fasahar yaren kowane ne kowane da sunansu to nan irin kamar zaki kamar damisa kamar kyarkeci duk suna farauta mafi yawan malamai sun tafi akan haramcin duk dabbar da take farauta kuma tana da fika wasu daga cikin malamai suna ganin makaruhi ne a madhabar maliki akwai wannan kaulin cewa makaruhi ne cin su kamar zaki kamar damisa kamar giwa na malam zai magana akan ta ita ta kadai sun yi sabani akan kura saboda wani hadisi da ya zo a kanta wasu suka ce halal ne wasu suka ce haram haka nan akwai sabani akan buri duk da cewa sabani ne mai rauni shi ba kamar na kura ba saboda shi buri baya farauta baya samu wata dabbar dace ci wasu ma suka ce baya cin nama to saboda haka wasu sai suka shigar da shi wasu ba su shigar da shi ba wasu suka kafa hujja da cewa birara da yadda kaga birara asalin su mutanen yahudawa ne wani isra'ila ne da suka yi laifi aka ce kunu qiradatan khasiina faja'annaha nakalan lima bayna yadiha wa ma khalfa mu'idatil muttaqina asali mutane da aka yi fushi da su aka mai da su birara to wanka ci buri kenan ka ci me <laughs> ba ma akwai dalilai da suka nuna cewa duk waɗancan bararan da aka yi wanda aka shafe su aka mai da su barara da aladu duk an halakar da su babu wani sauran irin su a baya da haka dama akwai birin ba wai babu wasu mutane amma da waɗannan biraran wanda aka mai da su bararen an halakar da su shi ko birnin dama yana na aka biri ba mutum ne mafi yawan malamai dai sun tafi akan akwai rauni cewa biri za a iya ci magana mafi yawan malamai duka ba a cin buri wa kulli bi mikhladin min at-tayr haka nan duk wanda yake da faratu a cikin tsuntsu tsuntsaye domin a cikin hadisi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli bi nabi min as sibaa wa kulli zai mihlabi min at-tayr annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shin masu fika cikin zakoki masu farauta da kuma masu fara cikin tsuntsaye waɗanda suke farauta su ma da da da da da faratunsu kamar su mai kenan irin su shahu irin su mikiya mujiya duji wane duji ne namiji amma ko an ce an ce namijin mujiya ne ake cewa duji ko ana cewa duji babban tsuntsu na <laughs> yana da mai yana farauta farautan dabba yake eh, yana fara ƙananan ƙananan kwari irin sa abin da furus ai ba maganar furus ake yi ba yau yana daga shi abin da malamai suka lasanta haramcinsa jemage kawai da faɗa muku ne tafasirin suna da yawa zaka ji da ke wannan fa wannan fa to sai ka duba a cikin nassosin da malamai suka ambata shin alkur'ani haramcin sa yazo ko a cikin hadisi haramcin sa yazo ko a cikin ka'idodin da shari'a ta zo da su yanzu daga cikin ka'ida da muka faɗa a baya shine me duk abin da yake kazanta kaga mun samu cewa duk abin da yazo nassin da yazo cikin alkur'ani dai kenan nas abin da ya zo na cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya zo cikin wata ka'ida da alqur'ani ya zo da ita ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ka'ida ta farko da muka samu ita ce wanda ta nuna cewa alqur'ani yace duk abin da wato kazanta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya haramta shi to daga cikin ka'idan da malamai suke kawowa saboda wasu dalilai na shari'a ne duk abin da aka yi umarnin a kashe shi to haramun cinsa duk abin da aka ce a kashe ma umira bi shi, an ce a kashe alwazar sai alwazar tsaka an yi umarnin a kashe ta an ce a kashe bera da danginsa in an ce bera ko ba ce beran ka ne su jaka duk dangi ne burgu ayyana ji cikin kaba'i kazanta ce wanda ba shi da aiki sai cin kashi da mushi ko ba ka bane haramun ne cin burgu na to ai mina siba aka ce ai shi ba siba dabbobin zakoki aka ce shi ba ba siba yana ci shi dai abincinsa kullum kazanta ne da haka malamai suka masa hukunci da kazani kazanta ne ba a cuta ka tuna irin wanda ka shigo ka tuna gurabun da ka shigo yawanci yara za ka samu ai suna cin burgu yawanci ya yi sauƙi gaskiya kuma wallahi abin gurgu ka aika zanta ne ba karama ba an yi baya wari ba na mansa sadiq da wari ko <laughs> na ta gani mushi ai shi ne muka ce mushi ake jin mushi ne baya to duk abin da aka ce a kashe shi alkal kare al'aqu zalla umuri da umarnin kashe kare mai mahaukacin kare mai cizo akwai ma shi nassinsa daban kamar yadda malam bai kawo sunansa da kare a cikin hadisi ɗaya manzo Allah ya ce samsu fawasik yuqtalna fil hilli wal haram akwai wasu fasikai guda biyar ana kashe su fil hilli wal haram ko ina aka same su a cikin haramun makka ne ko a wajen haramun makka din da aka samu da kashe su shine ya ga su bera al-ghura hankaka al-kalb al-aqur kare mai cizo wasu kace ce al-kalb al-aqur din nan ba wai kare kade ba fa duk dabbobi masu kisa ake nufi su zaki su damu su kerkeci su kura suka ce duk su ake nufi da alkalbi a kuma wala aqrabu me al kunama a wata rewa al maciji to ka'ida ta gaba shine ma hurima qatluhu Abinda aka haramta a kashe shi wannan ka'idar da muka faɗa shi ne wanda aka ce a kashe sannan sun kuyansa ma wanda aka ce kar a kashe shi ma daiwa daga cikin malamai suka ce ba a ce in kamun shi malam layi wasu malam baya tare da so a wannan amma malamai da yawa sun tafi akan wannan ka'idar cewa duk abin da aka haramta Kisan su to an haramta shi duk abin da aka haramta a kashe shi annabi ya hana kisan faɗi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl al-dhafadir manzo Allah ya hana kisan kashe kwado suka ce to kwado cin kwado haramun ne da ba su malamai ba su yadda da wannan ka'idar ba na haka suka ce cin kwado ne halal haka wajen wasu malamai cin kwado halal ne a wajen wasu malamai kuma me haramun suka ce to ai in baka kashe shi ba za ka ci ba duk abin da za ka ci sai ka kashe shi ko zai yiwu kaddara ma a ce ba za ka yanka ba ai za ka dafa ko kana ran shi a wuce mai bai mutuwa ka kashe shi saboda ka suka ce duk abin da aka hana kisansa to an hana ci ne walhumurin insiya hakanan jakkan gida jakkai jakunan gida wasu kan ce jakkai wasu ce jakai wasu ce jakuna za ana faɗa a jami'in jaki alhumurin insiya jakin gida tun da kaji ana ce maka jakin gida yana nuna maka banda da manza na dawa shi jakin dawa halal ne jakin dawa shi halal ne sai dai wani lokaci akwai tattaunawa malamai akan jaki suka ce idan jakin dawa ya rikide ya zama jakin gida to ya zama hukunci da jakin gida ne ba za a ci kun ga abin ba jakin dawa ne sai ya rikide sai ya koma jakin gida duk abin da jakin gida yake shi yake yi ya koma yana rayuwa irin yadda jakin gida yake rayuwa suka ce to dama ai jakin ne wancan wannan tun ma jaki ne abin da sa aka haramta wannan saboda na gida ne ko to wannan ma tun da ya zama na gida shi ba hukuncin guda haka wasu daga cikin malamai suka fara shi kuma jaki saboda nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a shekara ta bakwai bayan hijira a yakin khaybara annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassin da cewa an haramta abubuwa guda biyu auren mutu'a da kuma me da naman jaki a nasu ɗaya auren mutane da naman jaki a lokaci ɗaya wanda Allah ya haramta su ta haka na kai mutu aka ga jaki ba ka zai naman jaki ka haɗe to nasi ɗaya ne haramta su wal jallala hakanan dukkan dabbar da take cin najasa abincinta najasa ita ake ce jallala Ta ganin ma ya sai ki shiga kuma nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin aljallala bayan gajiya mai za ka tuna alade kaga shi ma da sunansa kuma bayan haka shi jallala wa ai shi kan dama da dafa Allah ya fa innahu rijsun kaga dai ba mu tuna wani abu samfur na jallala kamar gafiya ba abinda zai muka haramcin gafiya da an ce maka faɗi wata dabba wanda abincinta mafi yawa dun na jasa ne abinda za ka fara tunawa ita ce gafiya amma da muna yara cewa ake wai karashiya ne wai cin ta banza <laughs> barin ta banza <laughs> to ya ta karatun yankanta ba bismillah ake yi ba aka buna na wani yake fara ne je inda a yanka ta wuce a ce duniya gafiya ke da duniya ke linke sai a yanka wai karatun ya kan gafiya ke da malam yace qabla al-istihalati kafin ta tsaftatu kafin a tsabtace ta haramun ne in an tsabtace ta zama haramun ba ke a wanda ta saboda ai a cikin dabbobin da ake ci akwai wanda za a kawai da daga cikin najisa wata da ka samu wata akuya ba ta da aiki sai neman inganta sa ana samun irin wannan ko wata kaza ko wata ababa. to irin wannan shine malam yake cewa idan ana so a ce a yi kayan mata istihala shine sai an kange ta na tsawon wani lokaci ta daina cin najasa ta rinka cin halal to sai a ce to shine yace wal jallalati qabla al-istihalati da dabbar da najasa ce da kafin a tsaftace ta in an tsaftace ta sai a ce tsaftace wannan malamai suka ci sabani zuwa kwana nawa ne za a tsare ta Ta kuma iya cinta kenan kana da akuyar kamar yatin kashi ka kama ta ka daure ta ta dade kana ba ta abinci lafiyayye ba na gasa da shi kenan sai ka ci kayan walkila da kuma karnuka kare cin kare haramun da dassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam walhir da kyanwa ita kyanwa wasu sun yi ilhaƙinta da zakoki suka ce gaba kuma ta yi kamar da musawa suka ce ai fasila ce tasu fasila ce suka ce ta zakoki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kyanwa da kudin kare shine wa suka ce duk abin da aka haramta cin sa to wannan abin haramun ne wata ka'ida ce masu ci ba ta duk abin da aka haramta cin sa su haramun ne kamar me kamar kare kamar kyanwa ita ma na ci ko matasa suna ci ko amma dai an fi cin gafiya na ita shi muzuru muzuru ke an fi cin muzuru me yasa to <laughs> waye halatta ya halatta namiji ya haramta mace kamar ka ce mutum cin rago halarci kuma cin kyara kamar haka ne a san karatun yara da yake yawanci kitabun ra'aji ake cewa wani kitabun ra'aji ne kawai wani ya ji gawa ne kawai shi ke nan ba wani dalili kawai tun da haka yi ji ana faɗa Hmm. saboda mai ikon Allah wa ma kana mustakhbafan malam yace da duk kuma abinda kazanta ne shine magana da muka yi hmm. yuharrimu alaihi al-khaba'ith kazanta kamar irin su kuda su sauro wani a cin su kazanta ne ko ka tara kudaje ka soya su kyanke su ta ga wani ma sarkin jido irin su tsutsa fara kuma waye ce fara na waye fala mansur fala mansur kai ne kike fala ahmad ai yau baka ci kawai zai zama zai zama kazanta baka ci ai sai kai adalci ka sai ni dai ba na ci ko sai kai irin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka kawo masa dabo in kawo masa nama aka ce dabo ne sai dauki hannunsa aka ce ah, ba za ka ci ba yace eh, gaskiya ba ce haramun ne ci ba haramun bane kawai dai ina kyama ne saboda babu a garin mu in saba da shi ba shikenan kai ma sai ka ce haka ni ma ba na iya cin fara amma na kan sai wa yara wallahi in na gani suka ce abbas ya mana fara sai ya wuce amma ni ban taba ci ba ba na niyya ka ba da niyya <laughs> ba ga tana ana auna a nan ma ba mu ba a nan ma ana yawo da ita ana aunawa na gudu gani mudu mudu kawai fa abun yadda ka faɗa shi ne sawa a rai ne amma amma haka ba irin yan ƙananan kifin nan da ake auna ne ba mutum da fara <laughs> duk girman su daya kawai rashin sabo ne wa ma'ada zalika fa huwa halalun malan yace duk wanda ba wannan ba halal ma'ana duk waɗannan ka'idodin da muka faɗa duk wanda ya tsallake babu qur'ani bai haramta shi ba hadisin annabi bai haramta ba ko baya cikin zakoki masu farautan nan baya cikin tsuntsaye masu farautan nan shi ba jakin daji ba ba kuma dabba mai cin abin nan na dafa ba ba kuma kare ba ne ba kuma kyanwa ba ne baya kuma cikin abin nan ƙazantattun abubuwan nan da annabi yake haramtawa sannan ba a hana kisansa ba ba kuma yin umarni da mai da kisansa ba kuma ba a hana cin kuɗinsa ba da duk ba wanda ba wannan ba to halar ne kaje kace to anan ne za ka gama da bai ta tafi. wannan ya shiga cikin kaza wannan bai shiga ba wannan ya shiga cikin kaza wannan bai shiga ba wannan ya shiga cikin kaza wannan bai shiga ina ganin namu dakata anan Allah ba da ikon cin daɗi lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sabon abin da kuskure Allah mu da ya je mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da za ki rasu na